من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنقى مسلمين إنا ما يرقون الله سبحانه وتعالى da ya karba mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da ya fara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai muna ƙara jaddada godiya da Allah ya tsawaita rayuwar mu ya kamu yau 28 ga watan Jumadal Ula na shekaran nan ta 1439 Hijiriya wanda sai daidai da 15 ga watan biyu yau na shekara ta 2018 miladiya idan yan uwa ba su manta ba muna ambatan wuraren da ibadiyya suke a bangaren kasashen larabawa su shine umman yau kuma za mu karanta inda suke a afirka muna cewa tarihuha fi shimali al-ifriqi wato tarihin wannan kungiya ta abadiyya a afirka ta arewa wato tsakanin baka biyu shine al-maghribul arabi wato mun faɗi inda suke a gabacin ƙasashen larabawa can shine umman a yamman ƙasashen laraba kuma shine ƙasar morocco awwalu harakatin lil ibadiyya farkon wato kullowan waɗannan ah, wannan ƙungiya ta ibadiyya urifat fi tarihi a tarihi kamar yadda aka sani bi jihatil maghrib arabi a bangaren wato afirka wato ƙasashen laraba na yamma wato shine morocco farkon lokacin da suka fara bayyana suka fara wato ayyukansu shine zuhurul harisi wa abdul jabbar waɗanda suka fara bayyana wajen su ne alharis da Abduljabbar jabbar al-ibadiyaini waɗannan mutane guda biyu yan wannan aƙidar ne ta abadiyya sun sun ne tun zamanin alal amawiyya tun zamanin khalifanci na bani umayya fi adi marwan ibn muhammad a zamanin marwan dan muhammad ai ko tamakkana min al-istila suka zauna a can a morocco suka yi ta fafatawa har suka samu daman tsarewa kan shugabancin Tarabulus shine Tripoli al ta yamma wa kutila amma daga ƙarshe an kashe su sanata mi'atin wa wahidin wa talatina hijiriya a shekara ta ɗari ɗaya da talatin da ɗaya wa fi sanati mi'atin wa arba'ina hijiriya a shekara ta ɗari da arba'in baya al-abadiyuna hunaka abdal a'la ibn samh al-yamani abul khattab wato sai yan wannan kungiyar suka yi wa abdul a'la dan samhu al-yamani bayamani shine abul khattab wanda aka masa ake masa laqabi da abul khattab al-kunya suka masa mubaya'a fi libya a kasar libya wadana lahu tarabulus daga nan tripoli he ta miƙa wuya gaba ɗaya ta biye ma hukuncinsa ثم القيروان سيكسن قيروان وبرقا دبرقا وفزان دفزان ولم يخضع للدولة الأباسية سكا كسميك كان سكا شوغبانت الدولة الأباسية فأعلن الخروج عليها وصارت بينهما وقائع shi wannan abdul'ala an samhu ba yamanin nan ya kiya haɗa kai da daular abbasiyawa wanda ita ce daula ta musulunci ta hakika sai ya bayyana tawayensa ga wannan shugaba wasarar bainahuma wa aka rika samun yaƙe-yaƙe a tsakaninsu tsakanin daular abbasiya ta musulmi da su ababiyawa din nan a ƙarƙashin jagoranci wannan mutum abdul ala bin sam al-yamani wantahar haddi hazimatihi daga ƙarshe dai aka rugurguza su aka kashe shugaban wa mautuhu sanata mi'atin wa arba'in ya mutu a shekara ta ɗari da arba'in da hudu wa ma'a zalika duk da haka din dai lam yaqba al abadiyun waɗannan mutanen ba su miƙa wuya ba hunaka li daulatil khilafa al abbasiyya ba su miƙa wuya ga daulan musulunci ta abbasiyya ta wannan lokacin ba bal iltaffa fariqun minhum haula abdurrahman bin rustum waɗansu su suka zo suka mannewa abdurrahman ɗan rostom sun san rostom sarkin kisra ne asali sarkin romawa min sulalati kisra yana daga wato nasaba da jinin kisra wa assasu madinata taiharat suka kafa wani gari mai sunan shi taiharat asimatan lahum ya zamanto shine wato babban birnin su lakinnahu lam yatamakkan bi quwwa sai dai garin ba bai latin ba bai ci gaba ba saboda karfin daular abbasiya aka rugurguza su a duba taqdimu fi taqdimihi bi tarihi ad-dawlati ar-rustumiyya ذكر ذكر مؤلف كتاب السيرة وأخبار الأئمة فصلا عن فضل الفرس والبربر من العجم an ji littafin shafi na arba'in da hudu zuwa shida za a gani a shekara ta ɗari da hamsin da hudu bayan hijira baya u aba hatim ya sai suka yi wa abu hatim ya aqubu mubaya'a fantaza a tarabulus wal Kairawan ya zo ya kwace tarabulus da Kairawan a hannun daular musulunci wa wajahahu jaishul khilafa hatta huzima daga nan fa aka naɗo runduna ta musulunci ta khalifal abbasi suka fafata da su aka gama da shi wa farra ila jibal nufosa ya gudu ya shiga cikin tsaunukan nufosa sun matara da abbasiyun abbasiyun suka bi shi dai A takutila har aka kai inda aka kashe shi a shekara ta 155 bayan hijira wa ba'adahu bayan haka bayan wannan kamar daulatu bani rostum al'ibadiya, ibadiyya sai aka samu wata daula ta ƴaƴan rostum min al-khawarij daga khawarijawa ala yadi mu'assisiha al wato a ƙarƙashin wanda ya kafa wannan daular ba ibade ne haythu tafat hawlahu al yayin da ibadiyya suka zo suka mara masa baya marratan ukura baya an rugurguza su wannan mutum shine abdurrahman binu rostom binu baharan binu sam binu kisra anushar A sunan shi wa huwa min sulalati kisra malikul furs yana daga cikin tsatson wato sarkin farisawa sarkin iran na da wanda musulunci suka rugurguza su a lokacin da suke daula mai bauta ma wuta na su suka daɗa dawa da wata riga daban ka duba kitabu al-azhar al riyadiyya shafi na hudu da abin da ya biyo bayan shafi. wa kana qad farra shi wannan mutumin ya tsere in hazama abul ila al-jazair wato ya gudu a lokacin da aka ci nasara akan abul khattab ya gudu zuwa ina aljazair shine algeria فاجتمع حوله الأباضية من نفوسة ومقناطة ولماية وهوارة ومزاكة sai ibadiyawa da suke waɗannan garuruwan sai suka zo suka mara masa baya wa baya uhu suka masa mubaya'a bil imama a matsayin shi na shugabansu sanata mi'atin wa sittina hijiriya a shekara ta 160 wa fi sanati mi'atin wa wahidin wa sab'ina a shekara ta 171 tawalla ba'dahu ibnu bayan shi ya mutu sai dan shi Abdul Wahhab bin Abdurrahman Rustumi sai Abdul Wahhab dan Abdurrahman Barustumi wato tsatson dai waɗancan mutanen sai ya zo ya maye gurbinsa ثم توالت إمامته في أخذه sannan suka zamanto suna shugabanci bayan shi din wa fi sanati mi'ataini a shekara ta ɗari biyu da sittin da tara mi'ataini wa tisin wa sittin takriban intahat daulatul abadiyyar rustumiyya wato wannan daula wanda ƴaƴan Rostom ɗin nan da jikokin shi suke mulka sai ta ƙare bil Maghrib Arabi wato a ƙasashen yamma na larabawa kasashen larabawa ta yamma bintihai daulati bani rostom da 'ya'yan rostom suka gama shugabanci aka karkashe su kenan sai mulki ya daina fitowa shugabanci ya daina fitowa daga gidan daga nan kawai ba su da daula daular su ta rugurguje gaba ɗaya ta ƙare wa ba'daha saru yuqimuna imaratin saghira sai su zo suna ɗan kafa 'yan kingdom imarat 'yan ah, abun nan daula ƙanana ƙanana ƙanana ƙanana imarat shine emirates kamar yadda kace al-imaratul arabiyya arab emirates wato suna ta kafa 'yan eh, eh, garuruwa cukul, cukul, cukul, cukul, cukul, haka sagira wa mashiqatin ta'ifiyatin iqlimiyatin Eh, tanzi'u ila al-istiqlaliyya da yan garuruwa da da ƙauyuka da yan kungiyoyi daban-daban wannan suna bin wannan shehin wancan suna bin wannan shehin wancan mabiya wancan shehin da yan garuruwan su kauyukan su daban-daban ta koma kowanne tana cin gashin kanta kawai khasatan musamman ma fi jabali kosa a tsaunukan na kosa can wajen wato Morocco wa qad tatawassa'u ahyanan wani sai kaga sun karu wani sai kaga sun ragu wani sai kaga sun karu wani sai kaga sun ragu illa annahum lam takum lahu dawla za su sultani nafizin sai dai ba su da wata daula kakkarfa su wanda take da shugaba mai zartarwa babu sai dai suna karkashin wata daula sai dai su yi masu eh, sarkin waye, su su kafa ɗan nasu ƙauyukan kawai suna zaman gashin kansu an muddatan tawila ba da daulatin rusumiya, da su sake farfadowa ba na lokaci mai tsawo tsawon lokaci bayan wancan daula ta rusum ta rugurguje na biyar amakinul ababiyya kadiman wa hadithan wuraren da suke a zamanin da can da yanzu qadiman a da wa hadisan a yanzu alif a kenan amman sun wato babban headquarters shine umman kasar umman wal mashriqul islami wato da can wato a gabashin daular musulunci kasashen musulmi wa zanjibar da zanjibar awwalu ma nasha'at a Baziya farko lokacin da wannan ƙungiyar ta kafu bi sifatiha a matsayinta na firkatan ƙungiya wararriya daga uwar ƙungiya mai zaman kanta mutamayyizatan fi umwan umman ta zauna ne ta kafu a daular umman wa ma haulaha da abinda ke gefenta وذلك في النصف الثاني من القرن الأول wato a rabin karnin farko na hijiriya wa zalika ba'da sanati kaga bayan shekara ta 64 da hijiran manzon Allah kaga kuma karnin shekara 100 ne karnin shekara 100 ne yake bada karni to tun ma ba a kai karnin ma ba suka kafa daular su a Umman suka yi karfi a kasar Umman shine khalafa ibnu abadin nafi'a ibn al-azraq yayin da shi wannan abdullahi dan ababin ya saba a kidun nafi'u dan azraq fi mawqifihi game da matsayin da ya dauka game da musulmai shi na kala yayin da shi nafi'u dan azraq din yace innahum mushrikuna duk wani musulmin da ba su ba mushriki ne wa tajri alaihim ahkamul mushrikin kuma duk irin hukunce hukuncen da suke hawa kan mushrikai maguzawa da ma masu ma musulunta ba masu bauta ma gumaka to irin hukuncin yake hawa kan musulmai shi kuma ibnu ababin ya ga wannan abin nan din yayi tsanani gaskiya an zafafa sai ya ce a innahum kuffaru ni'imatin su dai kafirai ne amma masu butulci shine yan butulci ne amma ya halatta yuqataluna ana iya yakansu amma wala tajri alaihim ahkamul kuffar ba za a iya zartar musu da hukunci irin na kafiran asali ba wannan shi ya kame ne ne na fi dan azrakin su ne asalin yan babban kungiya saboda zafin su da irin mummunan hukunci da suke zartarwa musulmi shi ya saba musu a wannan ra'ayi sai suka kasa haduwa shine dalilin da shi ya balle shi eh, abdullahi dan abab wa mundu zalika tarikh tun wannan zamanin tun wannan tarihin wa yau al har zuwa yau wa umman tu'addu min ma'aqil al ana ɗaukan umman ita ce matattara ita ce matattaran waɗannan kungiya ta abadiyya yahkumuha hukamun waɗanda suke shugabanta sarakuna ne a shugabanni wa salatinun da sarakuna awulatun abadiyuna ko kuma sarakuna na ibadiyya duk wanda yake shugabanta wannan kasan ba ibabe ne illa fataratun yasira sai waɗansu lokuta a can baya da aka samu yan kaɗan a zamanin da ya wuce kana fiha tahta sulutatin islamiyyatin akwai lokacin da daular ta umman ta kasance a karkashin shugabannin da ba na wannan na ibadiyya ba kasance a cikin karkashin sarakunan musulmi wanda ba ibadiyawa ba au istimariya ko kuma wanda ba karkashin shugabancin a yan mulkin mallaka ba lakin na ha sai dai ita umman din bakiyat abadiyatan duk duk duk da cewa akwai lokacin da ta shiga karkashin jagorancin daular musulmi sai dai mabiyan dai ba su canja aƙida ba suna nan a aƙidansu duk da cewa suna karkashin daular abbasiya ba su taba canja aqida ba sawa'un nasu ne ya mulke su in nasu ne ya mulke su to dama faduwa ne ta zo daidai da zama idan kuma aka yi wani juyi ba nasu bane to sai dai shi ya tsaya shi kadai shi suna masu tawaye amma wai don sun koma ƙarƙashin mulkin eh, khalifa na musulmi wannan baya canja aqidansu suna nan dai da ɗamararsu akan ba za su masa mubaya'a ba wannan shi ne na baqiyat abadiyya tana nan a matsayinta na ababiya min haythul mu'taqadat a matsayinta na aƙida wa kanu galiban a matsayinsu na mazauna garin galibi wala tazalu lahu wujudun fi hadramaut wal yaman har yanzu akwai su a garin kasar hadramaut akwai su kuma a kasar yaman sai dai ba su da yawan da za su kafa daula na'am ka duba littafin al'abadiyya dirasa murakkaza na mu'ammar shafi na 33 zuwa 34 wal mawtu'atul muyassaratu fil adyan wal madahib al mu'asira إعداد الندوة العالمية للشباب الإسلامي شافي نبوة شاترة za ka samu wannan bayani wal abadiyatu umman su waɗannan ibadiya da suke ƙasar umman wato suna da yawa har nisan su ya kai asahilu sharqi lil khalij har ya kai can wato gabashin daular khalij jihatu iran haliyan in bracket eh, ta ɓangaren iran a yanzu to suna nan a wannan ɓangare na iran والساحل الشرقي لإفريقيا har suka haɗa ta wato afirka ta yamma ta gaba ta bangaren menene zanzibar au in bracket zanzibar a da suna ita ta koma tanzania a yanzu to suna nan a tanzania sosai ta duba littafi na muktasar tarihul abadiyya lil baruni shafi na 26 27 sannan a da ɗaya abadiyatu mazhabun islamiyyun mu'tadil li mu'ammar littafi shafi goma sha biyu zuwa sha tara so suna nan a tanzania kamar su san haliyan kamar yadda ake kiran ƙasan a yanzu da zanzibar ake kiranta yanzu kuma tanzania haitu inna salatinaha abadiyun shugabannin waɗannan wuraren a wancan lokacin duka ibadiyuna ne hatta ba da wujudin istimar har bayan zuwan 'yan mulkin mallaka duka su suke shugabanta wa yazharu annahu ba da wujud shiyu'i fi Tanzania wa dammiha ila Tanjaniqa lam ya'ud lil abadiyyati wujudun kabirun bayan 'yan yan eh, eh, shiyo'iya waɗannan yan communist yan communist sun zo sun yi wa tanzania mulkin mallaka yan communist sannan sai suka haɗa wannan ƙasan tanzania da tanjanika to daga nan faɗi babiya dai sai ba su da yawa a wannan eh, yan communist da suka daɗe suna mulkansu suka haɗa tanzania da wata ƙasa can tanzanika to sai ya zamanto wannan ya rage yawan su kwarai da gaske suka zamanto tsiraru ne kawai ka duba littafi dirasatun anin firata fi tarihin musulmi shafi na 60 90 wal abadiyya dirasa murakkaza shafi na 24 34 da kuma 35 بسبب الاضطهاد الشيوعي الخانق domin shugabancin su 'yan communist to sukan hana duk wata aƙida ta addini sai dai a tsaya kawai akan menene a wannan eh, aƙidar su shine eh, eh, material yawa kawai neman abun nan kuɗi kawai na'am na'am na'am saboda haka sun shaƙe musu waya sun hana su numfashi shi yasa ba su samu dama suka yatsu sosai ba sai suka ragu kwarai da gaske to wannan a gabashin kasashen larabawa kenan inda suka da kuma gabashin afirka inda suka yanda suka faru a can kenan na ƙarshe sai al-maghrib al-arabi afirka ta yamma انتقلت الأباضية إلى المغرب العربي في النصف الأول من القرن الثاني الهجري أباضية تازو قصن أفريقيا تيمّا قصاش اللاربا وتيمّا wannan kasashen larabawa na yamma shine suke kira al-maghrib kasashen morocco wato afirka kenan fil nisfil awwal min al-qarni thani kaga sun shiga su kasashen larabawa can gabashin kasashen larabawa a karni eh, rabin karni na farko wannan kuma a rabin karni na biyu suka zo afirka fi akhir daulatil amawiyya a ƙarshen daula shugabanci ta amawiyya wa kana awwalu intisharuha baina qaba'il barbar farko wanda suka karbe ta ta yaduwa tsakanin su sune kabilun barbar kabilun barbar irin su libya su morocco su abin nan ana kiran su barbarawa irin kabilun su su gadda su dinnan su ana kiran su barbar wa asharu mawatinihim fi shimali ifriqiya mafi yawancin kasashen su mazaunan su shine afirka ta arewa misali jabalu nufosa tsaunukan nufosa wa zuwara wa dammar wa nafzawa da tarabulus fi libya waɗannan duka a tripoli ne a libya idan ka je junubul jazair wato algeria ta kudu fi junubul jazair suna nan a kudancin algeria wa khasatan wadi maza a dajin nan na maza garbu madinatil jazair wato a yamma da kasan algeria kaje kuma al'asima madinatul jazair al'asima tana dab wannan waje yana kusa da headquarter na algeria ala bu'udi 400 kilometrin wato na tsawon tsakaninsu da capital din algeria wannan wajen shine nisan kilomita 400 walahum tamassukun qawiyyun bil abadiyya suna da alaka mai tsanani da abadiyya ku duba wannan mukhtasar tarihul abadiyya دراسات عن الفرق في التاريخ المسلمين والأباضية في موكب التاريخ والأقود الفضية والنظم الاجتماعية والتربوية عند الأباضية والأباضية بين الفرق الإسلامية بذاء سامونا والأباضية دراسة مركزة والموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة بذاء سامونا لتدفن لا أدونا وفي تونس أكثر تونسيا كما وخاصة مصمم جزيرة جربة وتجربة آيلان tsibirin جربة wa fi wahati il maghribiyya da kuma a can wato cikin sahara ta Maroko. wala tazalu lahum wujudin fi biladi albilad haliyan a yanzu haka inda muke magana suna nan yan tsirarunsu suna nan dai a a waɗannan ƙasashe wa kana lahum imtidadun fikriyun wa aqadiyun gharbu sudan wato wannan tunaninsu da aƙidan nan nasu na abaziya suna da alaƙa har da sudan ta sudan ta yamma wa mali da mali wal andalus andalus shine spain wal maghrib lakinnahu qalilun sai dai yan tsiraru ne a wajen kawai aqidan nasu ba ta da karfi a can amma burshishin su yana nan amma imtidaduhum siyasi qadiman amma kuma matsayinsu na siyasa tun a da khasatan ayyamad daulatin rustumiya faƙar shamila libya a aƙidansu na ɓangaren siyasa tun lokacin aƙidansu na siyasa irin ta rustum to sun haɗa da libya siyasansu ɗaya ne wa tunis wal jazair da algeria kullu dukkansu siyasansu ɗaya ne wa ba'da daulatin rustumiya bayan daula ta rustum ta rugurguje wanda dan rustum da yake shugabantar su laja'at ba'd al-abadiyya ila wahati sahara al sai suka gudu suka tattara a can a a a, Morocco bangare cikin Sahara cikin Desert can cikin kungurumin Sahara can suka tattara suka koma to wannan tarihin shigansu Afirka da kuma kasashen afirkan da suka shiga da kuma tarihin shigansu kasashen larabawa gabashin kasashen laraba da yammacin kasashen larabawa kenan sai mu mu'taqadatul ibadiyya aqidunsu da suke kai na farko tafarra aqidatuhum anil khawarij asalin su abadiyya din aqidansu su sun ɓangare daga aƙidan uwar ƙungiya ta khawarijawa yattafiqu al-ulama'u wal bahithuna qadiman wa hadithan malamai da masu binciken tarihi na da da na yanzu dukkansu sun yi ittifaki su ya zo ɗaya bincikensu ya nuna abu ɗaya cewa annal ababiyya ta fi usuli hal a asalin aƙidansu na ababiyya ba ta da bambanci da aƙidan khawarij ita uwar ƙungiya kafin darewan waɗannan wa taltaqi ma'ahum fi aghlabi usuli sun haɗu mafiya yawanci ra'ayinsu ya zo ɗaya su ya zo ɗaya a mafi galibin aƙidun ita uwar ƙungiya lati kharajat biha al-khawarij an al-umma wa khilafa saɓanin da ya shiga tsakaninsu kawai alladhi in sha'abat bihi anhum wanda ya sa suka rabu kana fi mawqifihim min baqiyatil muslimin shine matsayin su game da musulmai kawai waɗansan sun tsananta hukunci game da musulman da ba sa tare da su har sun kai su matsayin mushirikai da duk irin hukunce-hukuncin da suka hau kan mushirikai masu bauta gumaka su kawai ibadiyya nan ne suka saba musu wa hukmul iqamati ma'ahum da waɗancan sun za su fa suna ganin haramun nema duk ɗan kawari ya zauna tare da musulmi gari ɗaya anguwa ɗaya gidaje ɗaya dole duk ɗan kawari ya yi hijira a je a share daji su kafa nasu kawai daula su kira shi darul hijira wa mata ya kunu qitaluhum da kuma halatta yaƙan musulmai a duk lokacin da hakan ya tashi wa ahkamuhum fi silmi wal harbi da irin hukunce-hukunce da suka zartar yayin zaman lafiya da kuma yaƙi akwai maqalatul islamiyya lil ash'ari akwai alfirak bainal eh, alfarqu lil baghdadi littattafai masu yawa na biyu mujazu usulihim wa mu'taqadatihim wato takaitacciyar aƙidunsu da abin da suka kafu a kai Ihazal hadha a wannan darasin sa'azkuru mujaz yace zai ambata mana a takaicin takaicewa abinda usulahum abinda suka kafu akai wa mu'taqidatuhum da aqidunsu fi ammati usuluddin game da abubuwan da suka shafi hukunce hukuncen addinin musulunci muqaranatan sannan yayi comparing din su ya auna su tare da ahlus sunna min nahiya wato zai ka mas'ala ta addinin musulunci wani hukunci ya ce ga yanda hukunci ne yake a wajen al'ummar musulmi ahlus sunna su kuma waɗannan ibabiyawa ga yadda suka ɗauke ta wa ma alfarqil ukra min nahiyatin saniya da kuma auna ta da su bangaren su billahi tawfiq na farko yace aqidatul abadiyya fi asma'illahi wa sifatihi matsayansu game da sifofin Allah da sunayen Allah mazhabu salaf aqidan ahlus sunna a salafu salih fi sifati game da sifofin Allah shine isbatu ma asbatahu Allah li nafsihi ko ahlus sunna suna tabbatarwa Allah duk wata sifan da shi Allah ya tabbatarwa kansa ita وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم تأبين لما الله يتبتر وألا من يدمو أهل السنة ألا ما أوكتين سركي yana da sifofi Allah yana da ilimi sifa ce ta Allah subhanahu Allah yana da ji ji sifa ce ta Allah Allah yana gani sifa ne na Allah subhanahu wata'ala Allah yana zuwa waje a rabbuka sifa ce Allah yana zuwa yawma ya'ati babu ayati rabbika yanzilu rabbuna ila sama'id dunya ko manzo Allah ya tabbatar mana Allah yana sauka a sama ta daya a yayin da dare ya raba kashi uku na karshe wani irin sauka ahlus suna suka ce Allahu alan saukan da ya dace da Allah da zati babu wani wanda zai kawo kaifiya na Allah mun yadda Allah madaukakin sarki duka ya bayyana irin waɗannan manzo Allah ya bayyana to ahlus sunna duk wata sifan da Allah ya bayyana ya tabbatar wa kanshi ita ko manzansa Muhammad ya tabbatar masa da ita ahli sunna suna tabbatar wa Allah ita amma ba tare da kamanta ta da wani abun kamantawa ba ba tare da kuma kaifiya cewa ga yanda sifan take ba mutum ba ka ba da hakikan yanda yake sai ka taba gani ko ka taba ganin wanda yake irinsa mai kama da shi to walam yakullahu kufuwan ahad babu wani wanda yake kama da Allah subhanahu wata'ala to suna matsayinsu kenan min ghairi tashbihin ba tare da sun kamanta sifan Allah da na wani ba wala ta'wilin kuma ba sa tawilin sifan a ce yadullahi a ce fawa ake nufi a'a yadullahi hannun Allah ba laifi bane Allah ya ce yadullahi fauka aydihim hannu inna yadullahi ma'al jama'a ko hannun Allah yana tare da jama'a hannun Allah yana saman hannunsu lokacin da manzo Allah ya mubaya'a a sulhul hudaybiyya ta sa shajarati cewa labari ya zo laraba sun kashe sayyidina Usman Ya yi yayi a manzo Allah ya ce, gane sayyidina Usman sai Allah ya ce, to ni ma na yi mubaya'a yadullahi fawqa aydihim hmm? Allah ya ce, ya iblis ma mana ta an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya ya iblis me ya hana kai sujadawa halittan da na yi ka da hannuna in ce maka kamata su jada kake waɗannan ayoyin da hadisai sun tabbatar Allah yana da da hannu don ka ce Allah yana da hannu ba laifi ba ne amma ya hannu yake ne ban sani ba yana kama da wani ban sani ba hannu ne mai yatsu irin namu da farce da gaɓoɓi ban sani ba ban taɓa gani ba amma Allah yana da menene yana da hannu saboda haka don suna ya zo kamanni muna da hannu Allah yana da hannu don sunan ya zo ɗaya ba dole ba ne hakikanin shi zaman to iri ɗaya ko ba haka ba yawwa yanzu ko yanzu kana cewa igiya kana cewa igiya mai komun igiyan nan ya mai koma igiya mun san igiya to ɗauko mun igiyar ruwa mai komun igiyar ruwa ai igiyar ruwa ne ya ja shi ya igiyar ruwan yake shi ya kama da irin wannan igiya to don abu ya zo sunan su ɗaya baya nuna cewa hakikanin su ya zo ɗaya ina fata an gane ko wannan shi ne. yanzu bayan hannun ɗan adam babu wani abun da muke kira yana da hannu na babu wani abu mai hannu kamar me na na a'a hannu kawai hannu a'a wanda ba abin nan ba wane akwai hannun shi a ciki in aka shirya wani abin nan a wannan hannun riga ai hannun ne da gaske ke bi ta wajen na? yawa samun hannu eh, wane bai da lafiya gaskiya akwai hannu a jikin shi ko ba haka ba in an mai shihiri ina fata an gane ko? ana cewa hannun mota irin janway din nan mai daga mai daga mota ana cewa hannun hannun menene da makamantan so akwai abubuwa masu suna ɗaya za ka samu da hannun ake kiran, amma ka da ba dole bane ya zamanto iri ɗaya ba dole bane ya zamanto iri ɗaya to haka ka da ƙarfi ka sai mutumin nan lalle yana da ƙarfi aka yi ka ta kafilin nan tana da ƙarfi aka ce kai ga lalle kiyashin ne yana da ƙarfi kaga ya dan dago wani dan abun da yake ƙarfin shi kaga su ma da tsaje tsaje haka to za ka iya cewa haka za ka iya ce igiyan nan tana da ƙarfi ka ce zaren nan yana da ƙarfi kai kwaron nan yana da ƙarfi dukkan su idan ka hada sun yi tarayya a wajen sunan ƙarfi ƙarfi amma idan ka ɗauko haƙiƙanin ƙarfin kowanne ɗaya suke ba ɗaya suke ba to don Allah ya ce yana da hannu mu ma muna da hannu don kawai sunan ya zo ɗaya ba dole bane hakikani ya zo ya zo ɗaya ba Allah ce wa laqad khalaqna insana hakika ni Allah na halicci mutum fa Allahu sami'an na sanya dan adam sami'an mai ji ne basiran mai gani ne shi ma Allah ce wallahu sami'un basir ni ma Allah mai ji ne mai gani don Allah ya ce shi mai ji ne mai gani ne mu ma masu ji masu gani ne sai ya zama to ganin mu da jin mu irin ganin Allah da jinsa ne babu kaga yanzu yanzu ganin mu gaba kaga an yadin nan an yadin nan da shi ya hana idon ka ya ga me a aljuhuna me aljuna a fada da Allah to kaga dan yadin nan wai ya hana idon ka ya gani yanzu wannan kofar ta hana ka ka game a nan, to ganin Allah kana nufi akwai wani dutse ko katanga ko wani karfe da zai hana ganin Allah ganin Allah hudawa yake yahuda sammai bakwai yahuda kasai bakwai ya ga wata halitta da take karkashin kasa ta ba abin da ke tsare ganin Allah to nan zaka san ashe lalle ganin shi ba irin ganin ka bane jin Allah kuma ba irin na yanzu idan wani ya tashi nan yayi yaren shiga kunnen ka raɗau kana ji amma baka san me ba yanzu idan kowa yana magana a nan jakiyar ka tantance mai wancan da wancan ta faɗa to amma Allah wannan yana magana da cani wannan yana magana da indiyanci da larabci da kowane yare a take kuma sannan dabbobi kowanne yana ihu a can tsuntsaye kuma Allah yana jin kowanne a lokaci kuma ya san abin da kowanne ya furta maganan wancan da karan wancan bai hana Allah ya ya kasa jin abin da wani ya faɗa sannan kai jinka yana da limit yana da iyaka to amma Allah ba inda baya ji to kaga ashe sunan ne shi mai ji ne mu masu ji ne shi mai gani ne mu amma sunan ne ya zo ɗaya amma a hakika ni ba mene ba ba ni ba ne yanzu idan aka ce maka a cikin aljanna akwai ayaba nan ma muna cin ayaba kana nufin irin na can don an ce can ayaba nan ayaba kana nufin iri ɗaya ne da su da su? wannan da ya bullo cikin laka cikin lambu can kuma a aljanna akwai tabo ne Allah ce wa anharun min labanin akwai koramai na nono nan ma an ce labanul baqara nonon sanu can ma nono yace can zuma nan ma yace zuma can yace giyan aljanna nan ma yace giya sai ka dauka dukkan su iri din kai daga jin giya ne amma ta korama take tafiya ai ka san ta bige ta kwalba an daga jin nono a can korama guda yake malala na nono ai ka san ba na hantsan saniya bane saboda haka ko a halittun Allah da ya halitta ma akwai inda suna ya hada amma hakikani ya ya raba balle tsakanin mahalicci da abun halittan dole akwai bambanci ina fata an gane ko so eh, za mu tashi mu ji eh, insha Allah in Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu ji aƙidunsu game da sunayen Allah da sifofin Allah mun ji dai aqidan ahlus sunna game da sunayen Allah da sifofinsa tabbatar wa Allah abinda ya tabbatar wa kansa da abinda manzonsa ya tabbatar masa ba tare da sanin ya yake ba ba tare da kuma kamanta shi da wani ba da na wani to za mu ji su kuma matsayinsu game da sifofin Allah idan Allah ya tsawaita rayuwar kenan a sati mai zuwa insha Allah tabaraka ta'ala subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk